alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwala wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwana masu albarka da muka saba haduwa da ku ta wannan tasha mai albarka bayan sallamar musulunci da ta gabata da kuma fatan Allah ya sa dai kuna amfana da darussa da muke muku musamman kuma kan azumi mai albarka lallai tafik ɗinmu azumi hakikaninsa hukunce-hukuncensa da kuma abubuwan da suke lalata shi mun yi bayani akan azumi da hakikaninsa mun ambaci da dama daga cikin hukunce-hukuncensa mun ambaci kuma abubuwan da suke lalata shi yanzu mun ɗauki matsala ne na kwanaki goman ƙarshen azumi wadda ake kiransu al'ashirul akhir min ramadan waɗanda kwanaki ne masu falala da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wadda kuma mun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ƙara zagewa ya ƙara shiri ya ƙara jajircewa wajen yawaita bautawa Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda ya kasance kan raya dukkan darensa ta hanyar yin sallah da karatun alkur'ani da nau'ukan zikiri da sahur a taƙaice daren gaba ɗaya yake raya shi daga goma ɗin nan na ƙarshen ramadan har ƙarshen ramadan ɗin wato tun daga 21 har wata ya ƙare wannan shine ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai lamarin bai ma tsaya a nan ba yakan mata shi iyalansa irin garaɓasar da shi yake samu a waɗannan kwanakin su ma don su mori haka ɗin shi yasa malamai suka ce mimma ya dullu ala fadilatil ashr min hadhihi al ahadith أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فيه للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة hadisai da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya ji tahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi da kuma irin hadisin da ke cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al ashr shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahla da irin hadisin da yake cewa kana yakhlitu al 20 bi salatin wa nawm fa idza kana al ashr shammara wa shadda al mi'zar hadisai da suke nuna da yakan yi bauta ta musamman kuma ya tashi iyalinsa yana daga cikin abin da ke nuna falalan waɗannan darare guda goma ɗin wato na ƙarshen ramadan abin da ke nuna fallalansu shine annabi sallallahu ya kasance kan tayar da iyalansa gaba ɗayansu a cikin waɗannan dararen don mai hirsan na bi da mubaraka fatan a dace da alherorin da ake samu a cikin waɗannan darare masu albarka ta hanyar a tsaya a bauta wa Allah saboda waɗannan darare guda goma ɗin kamar dama ce da ta samu mutum a rayuwa ta iya yiwuwa kamar yadda Allah ya sa waɗannan kwanaki gomar ramadan ɗin suka riske ka ta iya yiwuwa baɗi ma ta zo kana dare ta iya yiwuwa baɗin ta zo alhali kai kuma kana cikin kabarinka kaga kenan fursatul umr inna la fursatul umr wa ganimatun kai ganima ce ma ga wadda Allah ya datar da shi don haka la yanbaghi lil mu'min al aqil mu'mini mai hankali an yufawwita hadhihi al fursata ath-thaminata ala nafsihi bai dace ya sarayar ya rasar da wannan dama mai tsoka wa kansa ba shi da ma iyalansa ka tashi ka tayar da iyalanka saboda me waɗannan darare guda goma fama hiya illa layalin ma'duda rubbama yudrikul insan fiha nafaha min nafahatil maula fatakunu sa'adatan lahu fid dunya wal akhirah a cikin yan kwanaki guda goma takaitattun nan ka iya dacewa wata busa wata fura wata rahama daga cikin rahamomin Allah zai iya yiwa ta game da kai sai ya zama ya zama dalilin tsiranka a duniya da lahira wallahi wa innahu laminal hirmani al azim wal khasarati al fadiha asara ce mai girman gaske an tara kathiran min al ka samu musulmai da yawa goman karshen ramadan ya shiga يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم لو كتنسو دي يتفي قابين دبزي أمفانا دسوبا يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل سنتين ورقي دواسا مرس أمفاني سچين يدرن دحكا للي ونن أساري فإذا جاء وقت القيام إلو كتنس أيوان دريزو ana ta ƙoƙarin tafiya masallaci la'alla karfe ɗaya na dare ko wani a makamancin wannan saboda farkon dare suna ta wasa suna ta wasu abubuwa marasa amfani namu an sai su yi bacci ba za su iya tsayuwa tsayuwan daren nan ba wa fawwatu ala anfusihim khairan kathiran sai su rasar wa kansu alheri mai yawa la'allahum la yudrikunahu ba'da amihim hadha abadan ta yiwu kuma wannan shine ƙarshen rayuwarsu kaga lallai wannan ya kai yadda ya kai ya tumbatsa wajen kasancewarsa babban asara wa hadha min tal'ubi shaytan bihim wa makrihi bihim wa saddihi iyyahum an sabilillahi wa izwa'ihi lahum wannan kuma yana daga cikin wasa da shaytan da yake da bayan Allah da kwakwalensu ya musu makirci ya hana su kuma bin hanyar Allah da karshe ya batar da su ayoyi kuma suna nuna cewa ya ku da kuka imani kada ku bi wato khutuwat da tsare-tsare da hanyoyi na shaidan a takaice jama'a mu tsaya a cikin waɗannan kwanaki goma ƙarshe mu tayar da iyalanmu su ma su rabauta da alherin da ke cikin kwanaki goma ƙarshen ramadan su waɗannan kwanaki goma yana daga cikin abin da Allah ya fifita su akan sauran kwanaki ishirin din cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها kwanaki goma suna shiga to annabi sallallahu alaihi wasallam zai keɓe ya je itikafi bautar nan da ake kiranta itikafi wacce maluma suke ce abin da ake nufi da itikafi luzumu shay wa habsun nafsi alaihi a harshen larabci shine kalazimci abu to amma a shari'a luzumul muslimil yizi. masjidan li ta'atillahi azza wajal musulmi mumayyizi musulmi wadda ya kai ya bambance fari da baki mumayyizi ya lazimci masallaci daga masallatan Allah domin da'a wa Allah don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance wannan kwanaki goma na kowane ramadan ɗinsa yakan shiga ya itikafi itikafi wannan kuma yana nuna girman su da cewa wani abu ne da suka yi fice akan sauran kwanaki ɗin saboda ko nassoshi da suke bayani akan hukuncin itikafi shin itikafin nan wajibi ne shin itikafin nan sunna ne malamai suka ce hukuncin itikafi sunna ce kuma qurbatun wani abu ne na neman kusanci zuwa ga Allah ya taqarrabu biha al'abdu ila Allah ta'ala li qawlihi azza wa jalla an tahira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud Allah yana cewa ya yi umarni cewa annabi Ibrahim da annabi Ismail su tsarkake ɗakinsa ga mutane masu ɗawafi da mutane masu itikafi da kuma masu yin ruku'i da sujjada sallah kenan wato ɗakin Ka'aba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a tsarkake shi saboda mai yin ɗawafi mutum ya zo yin ɗawafin umra ko ɗawafin hajji ko ɗawafin nafila a tsarkake masa ya samu ya yi wannan ɗakin Ka'aba an ce a tsarkake shi saboda idan mutum ya zo zai yi itikafi a wajen zai lazimci masallacin don ya da'a wa Allah mai yawa cikin wani lokaci da ya yanke wa kansa shi ma ya zama yana da dama sa'an nan mai sallah ta hanyar ruku'i da sujada shi ma ya samu ya yi sallolinsa a wannan lokacin wannan ku'ayar tana nuna cewa shi itikafi an shar'anta shi har ga al'umman da suka gabata saboda annabi ibrahim ne da annabi ismail suke ubangiji yake ce ya umarce su su tsarkake ɗakinsa ga masu dawafi da itikafi da kuma masu sallah da ruku'i to idan kuwa annabi ismail da annabi ibrahim an umarce su da wannan kaga an umarce su da kwatankwacin da aka umarci manzonmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi kenan wato kenan shari'a ce da aka shar'anta wa mutanen da suka zo kafin sa haka kuma shi ma aka shar'anta masa shi da al'ummansa, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da kuma faɗin Allah wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada ku rungumi mata kada ku sadu da mata alhalin kuna yin i'tikafi a masallaci yana cikin abubuwan da aka hana wa mai itikafi wato ya abin din matarsa kuma maluma aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr min ramadan hatta tawaffahu Allah har Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki ran manzansa sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafin kwana goma karshen ramadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafin kwana goma ramadan hadisi na 2020 a bukhari 1172 a cikin sahihu muslim kuma malamai sun yi ijima'i cewa yin itikafi din nan mashru'i ne shari'a ta san da shi ta shar'anta shi kai sun ma yi ijima'in cewa yin sa din sunna ne ba zai zama wajibi akan mutum ba sai dai ya wajabta a kansa asalinsa sunna ne ga bawa kenan da dai batun itikafi ya tabbata da ayoyin alkur'ani ya tabbata da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da ijma'in maluma akwai hadisi na abu sa'id al-khudri shi ma yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam itakafa al-ashr al-awwal min ramadan thumma itakafa al-ashr al-awsata thumma qala إني أعتكف الأشر الأول ألتمس هذه الليلة ثم أعتكف الأشر الأوسط ثم utitu fa kilalli in na hafi ashirin a wakirfaman ahabba habamin ku an ya'a ta kifin fal hadisin muslim dubu sittin da bakwai. yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a da can ko farkon lamari yayi yi itikafin kwana gomar farkon ramadan sai yazo kuma daga baya itikafin kwanaki goman tsakiyar ramadan sai ya dawo ya yi itikafin kwana goman farkon ramadan sai ya sake itikafin kwana goman tsakiyar ramadan ya ce sa'an nan sai mala'ika ya zo min sai ya ce min lallai lailatul qadr tana nan ne a cikin goman ƙarshen ramadan da ƙarshe kenan aka gaya masa wannan da a farkon ramadan da tsakiyar ramadan ya sake dawa farko sake dawa tsakiya to daga ƙarshe sai aka zo ake ce masa ka sani lailatul qadr tana nan ne a cikin kwana goma ƙarshen ramadan duk wanda ya so daga cikin ku ya yi itikafi na wannan kwana goma to ya yi itikafi na ambaci hadisin aisha da ke nuna cewa rayuwarsa gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin itikafin al'ashar al min ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi kari shine matansa daga bayan rasuwansa su ba hay zama suna yin itikafi da wannan maluma suke cewa da namiji da mace duk yana da damar yin itikafi wato ya lazimci wani juzu'i wani rukuni wani bangare na masallaci ya lazimci wajen ya tabauta Allah a wajen na kwanakin da ya yanka wa kansa an sake samuwa daga Aisha ta ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya atakifu fi kulli ramadan 10 ayyam a kowane ramadan yakan zaɓi kwana goma ya itikafi falamma kana al'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman to anan kuma sai itikafin kwana 20 shekarar da aka ɗauki ransa sallallahu alaihi wasallam shi ma wani hadisin bukhari ya ruwaito shi da abu dawud da sauransu hadisin anas yana cewa annabiyu sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadan falam ya'takif aman falamma kana al'amul muqbil itakafa 20 ya kasance yakan yi itikafin kwana goma ƙarshen ramadan sai ya zama wata shekara wani uzuri ya hana shi ya itikafi to da shekaran da aka ɗauki ransa ta zo sai ya yi itikafin kwana 20 wata goma ƙarshe da goma tsakiya goman tsakiya da goman ƙarshe sai ya zama kenan abin da bai ba na shekarar da ta wuce ya rama shi a goma tsakiya sai kuma ya itikafin kwana goma ƙarshen wata wadda shine itikafin wannan shekara to yaushe kuma ake shiga itikafi din yaushe ake shiga itikafi in mutum ya so ya yi itikafi yaushe zai shiga hadisin aisha radiyallahu anha ta ce kana nabi idan arada an ya'takifa salla al-fajr thumma dakhala mu'takafa idan ya zo yi sallan asuba ran wato 21 din nan sai ya shiga dan zawiya dan bangaren da a wajen yake so ya yi itikafinsa ka ce idan mutum ya sallan asuba sai ya taho da kayayyakinsa sai ya je inda yake so ya killace kansa ya tabauta Allah subhanahu wata'ala Aisha ta ce da ya haka sun madakhala mu'takafa fasta'adhanathu Aisha fa adhina laha fa darabat laha khiba'an Aisha ta yi nemi izinin sa ita ma tana so ta zo gefen sa ta sa tantinta ta zama tana ciki ba kawai a cikin masallacin kaɗai ba a cikin masallacin ta kafa tantinta ta zama tana ciki wani ba zai iya ganin ta ba ta yi ta sallolinta da dukkan ibadanta a ciki shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam mata izini wa sa'alat hafsatu aisha ta sai hafsa ita ma ta ce wa aisha ya ke aisha ki nema min izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ni ma in je in dauko tanti na sai in zo in kafa a gefen ki sai ya zama mu matansa guda biyu da Aisha da Hafsa mun zo itikafi tare da shi a masallaci fa fa'alat fa darabat khiba'an sai annabi ya mata izini ita ma ta ta kafa tantinta a masallaci falamma mara'at zalika zainabu amarat bi khiba matarsa ta uku zainab bintu jahash da ta ga aisha da hafsa kowace ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata izini ta zo ta kafa tantinta kawai ita ma ta zo tantinta bata ma nemi izinin ba ta kafa wa sa'alat hafsa ah, fa duriba laha aka yi wato khiba zainab bintu jahash annabi sallallahu alaihi wasallam falamma ra'a annabi sallallahu alaihi al-akhbiyata lokacin da ya ga kowa ya zo ya kafa kibadinsa ya kafa tantinsa gana Aisha gana Hafsa gana Zainab bintu Jahsh qala ma hadha me faru naga duk an kakkawo tanti a masallaci qalu bina'u Aisha wa Hafsa wa Zainab dakin Aisha ne dakin Hafsa da dakin Zainab sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al birra aradna bi hadha shin matan nan tsakani da Allah biyayya wa Allah suka nufa da haka ko wani abu ne kishi ya shiga in zi'uha kowa ta cire tantinta ta koma gidanta fala araha karan sake gani fanuzi'at sai aka ciccire wannan tantin kowa kowa ya ta koma gida wa taraka al-i'tikafa fi ramadana hatta atakafa fil ashr al-awwal min shawwal sai ya zama wannan ramadan din ya bar itikafi sai ya zama ya zaɓi kwana goma shawwal na farko sai ya itikafi a cikinsu takaice aka fasa itikafin shi da su kenan gaba ɗaya kamar yadda hadisin imam bukhari 1940 imam muslim 1144 ya nuna takaice waɗannan da duka hadisai ne da suke bayani akan itikafin annabi sallallahu alaihi wasallam ko itikafin ah, sahabbansa to kuma mun ji menene maqsudin itikafi al-maqsudu bil itikaf in insan anin nas shine mutum ya yanke sa da mutane li yatafarraga li ta'ati llahi fi masjidin min masajidihi a aje waya gefe guda a bar alaka da mutane a zo a shagalta da biyayya wa Allah a cikin ɗaya daga cikin masallatan Allah talaban li fadlihi wa thawabihi wa idraki lailatul qadr ana neman falalan Allah ana neman ladan Allah ana neman adace da daren lailatul qadr shi yasa wannan yasa malamai suke ce tunda wannan shine murfan yambaghi lil mu'takifi an yashtaghila bizikri wal qira'ati was salati wal ibada abinda ya dace mai itikafi ya shigalta da zikirin Allah shigalta da karatun Alƙur'ani ya shagalta da sallah ya shigalta da bauta wa Allah wa an ni ba yatajannaba ma la ya'nihi min hadisi duniya duk wani tadin duniya ko ɗaukan waya da wasa da ita duk ya nisanci wannan ya shagalta da bauta wala ba sa an ya haddasa qalilan ba laifi in zai dan yi magana gurgudan bukata ya dan daga waya ko kuma yi da wanda ke gefen sa bi hadisin mubahin ma ahlihi ko iyalinsa ta zo masallaci ta kawo masa abinci sai dan yi taɗi da ita kaɗan sai raka ta koma gida shikenan aw ghairihim li maslaha me yasa aka ce ba laifi ai haka li hadisi safiyata ummul mu'minina radiyallahu anha qalat matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'takifan wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo itikafin sa fa ataituhu sai na zo masa masallaci a zuruhu lailan da daddare na kawo masa ziyara fa haddathtuhu sai na yi hira da shi thumma qumtu li anqalib sai na tashi domin in juya in tafi daki na in tafi gidana ai da an sarifa ila baiti fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu ya tashi tare da ni ya raka ni anan ne ma ya hangi wasu sahabbansa sun ganshi shi da wannan matar sai ya ji tsoron karshe dan ya shiga zuciyarsu ya raya musu cewa wata ce daga cikin mata sai yake cewa ala su waɗannan bayan Allah da suka ganshi sai suka ƙara sauri suka yi nisa sai ya kira su ya ce ala risli kuma wato ku takaita tafiyan ku ku zo ku zo in na safiya ba kowa bace mata ta ce safiya sai suke cewa ya rasu da ba zargin ka zami ba sai ya ce a'a na ji tsoron kada shaidan ya zagaya eh, jikinku saboda shaidan yana abin ɗin ɗan adam kamar yadda jini ke gudana a jikinsa a takaice annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka matarsa har tana kokarin fita daga masallacin domin ta koma gidanta wannan ya nuna cewa ya halatta in an zo hira ɗan kaɗan mai ma'ana wacce ba matsala a cikinta ga mai itikafi idan yi hira ɗin sannan ya raka wannan mutumin ya kuma shagalta da bautansa bayan haka jama'a mu sani itikafi yana da sharuɗa sharuɗan itikafi ibada ce mai sharuɗa da ba za ta inganta ba sai an yi ta da wannan sharuɗan nata na farko mai itikafin ya zama musulmi ne mumayizi ba dole sai ya zama mai hankali ya sai ya zama baligi shekarunsa goma sha kaza ko a'a matukar wannan bawan Allah ya zama mumayiz ya zama musulmi ya zama ankil mutum ne mai hankali mutum ne musulmi mutum ne da yana ware fari da baki yana gane abu mai kyau ko mummuna ko da ku bai zama babban mutum wadda ya yi mafarki ya balaga ba ko kuma mutumin da ya kai shekara sha biyar ko kuma mutumin da gashi ya tsoro masa a gabansa gabansa ba wato ko da dai bai zama baligi ba matukar ya zama musulmi mai hankali mu mai to shi shikenan in ya yi itikafi Allah zai karba fala yasihu al-i'tikafu min al-kafir idan da kafiri bai shiga musulunci ba yana kafirin ta sai shiga masallaci ya ce zai lazimci masallaci ya bauta Allah ba ruwansa da wannan bautan ba sahihi bane dole sai ya yi musulunci farko kafin a karbi sa haka kuma mahaukaci haka yaro karami wadda ba mu mumayyizi ba amma balaga kam da kasancewansa namiji wannan ba sharadi ne mace za ta iya yin itikafi haka kuma yaron da bai balaga ba zai iya yin itikafi i'tikafi fa yasihu al-i'tikaf min ghairi al-baligh idha kana mumayizan wa kadhalika min al-untha shar'i na biyu niyya idan mutum zai shiga lokacin da ya sallan asuban nan zai shiga gun da zai yi itikafin to ana so ya shiga da niyya saboda kuma innamal a'malu bin niyyat fa yanwil mu'takifu luzuma mu'takafe sai ya yi niyyan cewa zai lazimci dan gurin da ya shirya cewa a wajen zai yi ta bautansa qurbatan wa ta'abbudan lillahi azza wajal yana yin yana kusantan ubangijinsa yana bauta Allah mu bayi da na gaba an ya kuna itikafu fi masjid ana so itikafin ya zama a masallaci ne saboda Allah subhanahu ta'ala yana cewa wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi haka kuma an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin itikafi ne ba a cikin gidansa ya samu wani gu haka ya kebe ta bauta ba a'a yakan zo masallaci ne ya fito bauta walam yunqal anhu annahu i'takafa fi ghairihi ba ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi itikafi ba a cikin masallaci ba don haka ana yin itikafi ne a masallaci in kuma har mutum ya ɗiba kansa zai kwanaki da yawa juma'a zai same shi to ana so ya zama a masallacin ma juma'a an ya kuna almasjidu alladhi ya'takifu fihi tuqam fihi salatul jama'a wa dhalika idha kanat muddat al ta tatakhallaluha salatun mafruḍa wa kana al mimman tajibu alayhi jamaa to idan mutum zai yi itikafi ana so ya zama a masallacin da ake yin jami'i masallacin da ake yin jami'i wannan kuma idan mutum ya dora kansa zai itikafin awa biyar ko awa goma wato dan wani lokaci kayyadadde sai ya zama a cikin lokacin da zai yi itikafin kuma sallan farilla kaza za ta iya riskansa don haka ya je masallacin da ake yin sallah ta yadda zai yi sallah tare da mutanen masallacin haka kuma تكرار خروج المعتكف كل وقت وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف ba a so wato shi mai itikafi ya yi ta fita masallaci in ya zama ba a masallaci ke itikafi ba yana itikafi ne a wani to duk lokacin sallah ai zai fita daga inda yake itikafi ta yi masallaci to wannan kuma yawan fita a zahar la'asar magriba isha asuba sai ya zama yana warware masa itikafinsa don haka in dai za a samu sallan farilla ga lokacin da mutum zai itikafi ya ɗauka awa goma awa sha biyar don haka akwai azahar cikin wani lokacin akwai la'asar cikin wani lokacin to dole ya tafi masallacin da jama'a take yin jami'i a cikin wannan saboda kar lokacin sallah ya buƙaci ya fita ya buƙaci ya fita masallacin da zai yi jami'i da mutane mace ingancacce na ta a kowane masallaci sawa'un ana yin jami'i a masallacin ko ba a yi saboda dama tana da damar ta yi sallanta ita ɗaya kuma har ma ya fi mata sannan batun itikafin mace za ta fito masallaci ta yi itikafi ne in ba wani fitina shi sa inda za ta samu kamar wani tanti ta kasance ciki ya zama ba matsala za ta iya amma inda in zai zama fitina ga mutane ga maza can ga mata nan sai ya zama kasuwa kasuwa wani yana masallaci hankalin sai yana kan mace to wannan kan ba a ce ta fito ta yi itikafi fa in tarattab ala zalika fitna muni'at sai a hana ta wal afdal an yakuna al masjid alladhi ya'taki fihi tuqamu fihi al jumu'ah kai abin da ma aka fi so shine mutum zai yi tikafi ya ta yi masallacin juma'a sai dai ba sharaɗi ba ne musamman kuma in cikin kwanakin da zai yi zai yi na kwana bakwai zai yi na kwana sha ɗaya zai yi na kwana goma ya zama da cikin kwanakin kenan juma'a ta riske shi don haka sai ta yi masallacin juma'a ta yadda ba zai fita don yin sallar juma'a ranar juma'a ba a takaice zai yi abinsa a cikin masallacinsa sa'an nan ana so mutum ya zama ya samu al taharatu min al-hadath al-akbar kafin ya shiga itikafi ya zama babu janaba a jikinsa babu jinin haila tare da ita babu jinin haihuwa tare da wato matar da ta haihu saboda itikafin mutum mai janaba ko kuma itikafin mace mai haida ko itikafin mace mai jinin haihuwa bai yi ba ba sahihi ba ne bai inganta ba saboda irin waɗannan ba a yarda su zauna a cikin masallaci ba itikafi kuma shine lazimtan wani gu a masallaci don biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala to dai a takaice dangane da wasu daga cikin sharuɗan itikafi wannan kenan sai kuma lallai duk mutumin da ya shiga itikafi akwai abubuwan da suka zama haramun a kansa haramun ne jima'i saboda Allah yana cewa wala tu ruhun wa antum aakifuna fil masajid haka abubuwan da su kai ga mutum zuwa ga jima'i kamar sumbantan matarsa kamar shafa jikinta kamar rungumanta sai ya zama duk an hana yin su saboda me sun shiga cikin mubashara kada ka rungumi matarka kada ka sadu da ita alhali kana itikafi a cikin masallaci to sai kuma batun fita daga masallaci idan zai fita daga masallaci ne saboda bi ba'dhi badanihi fala ba'sa bihi kawai fitar da sashin jikinsa yana cikin masallacin amma kansa yana waje ana tace masa kai ba matsala saboda hadisin Aisha ta ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam yukhriju ra'sahu min al-masjid wa huwa mu'takif fa aghsiluhu wa ana ha'id ya kasance yakan fito min da kansa daga masallaci yana itikafi ni kuma sai in wanke masa kan nasa alhalin ni kuma ina haida a wata riwaya ta ce na kasance turajjilu ra'san nabi sallallahu alaihi wasallam haidun huwa mu'takifun fil masjid wa wa hiya fi hujratiha yunawiluha ra'sa hadisin shi ma imamul bukhari ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan miko kansa sai ta tace masa kai alhalin ita tana haida shi kuma yana itikafi a cikin masallaci ita kuma tana cikin ɗakinta sai ya miƙo kan nasa haka sai ta kama ta tace masa to amma in fitan mai itikafi da jikinsa ne gaba ɗaya wannan malamai sun tattauna a kai kuma sun kasa fitan mai itikafi ɗin kashi uku idan allah ya kawo mu darasi na gaba za mu yi bayanin wani fita ne ba makawa sai mai itikafi ya yi shi wane ne aka hana shi za mu je karkasuwan fitan mai itikafi guda uku saboda ƙurewar lokaci anan za mu tsaya wallahu alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika rasulika nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ha ha ha ha